goge. Daga muryar Amurka a Washington DC. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mita 25.31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM da ma wasu tashoshin na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma sa kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa rediyo ko kuma a fada yanar gizon mu gaba daya ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Hafsat Maina Muhammad. Sai kuma ni Usman Ahmad. Kasancewar duk ranar Juma'a muna magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi har ma da wasanni har ma da maganar addini. To yau za mu dubi tarihin tsohon shugaban Afirka ta kudu ne marigayi Nelson Mandela da irin fafutukar da ya yi don sanin me shugabanninmu na Afirka za su iya ɗauka daga cikin salon rayuwarsa. Inspired you to act to restoration of our dignity as well. muryar tsohon shugaban ƙasar afirka ta kudu kuma mai fafutukar kare 'yancin bakaken fata margayi nelson mandela kenan a karan farko a matsayinsa na shugaban ƙasar afirka ta kudu ana haifi rolilala ɗan kabilar madiba a ƙauyen mezo da ke gabashin cape a ranar 18 ga watan yulin shekara 1918 sunan mahaifiyarsa na naskeni mahaifinsa kuma nkosi mandela wanda yake a matsayin babban mashawarcin sarkin al'ummar thimbo. karanto amsoshinku na tambayar da muka muku game da abin da kuka ɗauka a rayuwar margayi Mandela. Sannan kuma akwai takaitaccen tarihin nasa game da wannan shi ɗan taliki dai da kuma rahoto na musamman a kansa musamman ranar tana haihuwarsa wanda da yana nan da ya shekaru sun nisa kenan. Sannan za mu tattauna da mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum don jin wane ne Mandela. amma yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku cewa wani darasi ya kamata shugabannin kasashen nahiyar afirka ya kamata su ɗauka daga salon rayuwar tsohon shugaban afirka ta kudu marigayi nelson mandela To, sakon farko ya fito ne daga Jibril Umar na Basa, ya ce, hmm, kaji yau da gobe kenan hakika shugabannin afirka babu wanda ke iya kwatanta mulki kamar yadda nelson mandela ya yi duba da irin gwagwarmaya da ya sha kan wariyar launin fata kuma ya shugabanci karo na farko ɗaya kenan ya yi mm. jama'a na buƙatar zai yi karo na biyu amma ya ki amincewa da haka kai ina ma a ce zai yi za a iya halin kirki irin nashi a rage kwaɗayin abin duniya to allah ya sa sai kuma mm. saƙon dauda musa ba rigima ɗan dume ya ce salam yau da gobe tabbas ko shakka babu samun irin shugaba Nelson Mandela irin wannan zamanin zai yi wuya gaskiya bana jin za a iya samu duba da ganin yadda manyan masu wato manyan mu suka hmm. ɓace da neman abin duniya. Mm, to sai a hankali kenan. Mm. Sai Ilyasu Abubakar LK Potaskum ya ce a salam yau da gobe abin da ya dace shugabannin afirka su koya daga tsohon shugaban afirka ta kudu nelson mandela shine suna da yawa ma abubuwan ya ce kamar su yaƙi da wariyar launin fata da kuma son talaka bilhaki da gaskiya ba son kai ba ku huta lafiya A to mun gode sai kuma sakon zubairu usman dare mai dan musa ya ce ya kamata shugabanninmu na afirka suke sauraron talakawansu Mm, haka yake mm. to sai kuma adamu M ala dambam Allah ya sa na faɗa daidai mm. ya ce ya rubuto ne daga jihar Bauchi ya ce salam yau da gobe a rayuwar Nelson Mandela babu ta banza saboda sabanin shugabanninmu na yanzu da za su yi koyi da halayensa to ba wani talaka da zai shiga halin ni yasu ku tashi lafiya. Sai kuma sakon Alhaji Kabiru Highlanders ya ce Nelson Mandela ya yi abin da ya kamata shugabannin yanzu su koya daga cikin abubuwan da ya yi a cikin rayuwarsa akwai mm. kishin ƙasarsa da na launin fatarsa da kin damuwa akan wato da kin dawama akan mulki mm. gaskiya samun irinsa sai an duba To sai kuma Jamilu Musa Sabon Layi ya ce yau da gobe hakika rayuwar shugaba Nelson Mandela a wannan zamani sai an yi kwakwaran bincike ba ma a nan Afirka ba a duniya baki daya fatan mu dai Allah ya ba mu shugabanni na gari. Mm, haka yake sai kuma sakon shewa Adamu Rijau ya ce akwai dimbin darussa akan da ya kamata shugabanninmu na Afirka na yanzu su koya game da rayuwar Nelson Mandela. Babba daga ciki shine su daina son makalewa akan mulki kamar jemage. <laughs> kamar jemage ya samu reshe mm. ah, sun gani dai wa'adi ɗaya yayi mm. ya haƙura bai ce zai yi ƙoƙarin zarcewa ba mm. duk da dai al'umma suna son ya zarce sabanin yanzu sai ka ga hankali ya tashi ga masu neman mulki ai ta zarce ma hadda zarce ce eh. sai ka gana neman hadda karo na uku wasu <laughs> to abdulhamidu bashiru guiwa soba ya ce yau da gobe hakika akwai darussa masu tarin yawa da shugabannin afirka ya kamata su koya daga tsohon shugaban afirka ta kudu nelson mandela kamar kishin ƙasa da al'ummarsa da kwatanta gaskiya da adalci wajen mulki ta yadda ko mutum ya mutu za a rika tunawa da shi irin haka aka ne sai kuma sakon abubakar kawu girgir ya ce babban darasin koya a game da rayuwar nelson mandela wanda ya kamata a ce shugabanninmu sun yi shine ah, jajircewa kan samar da zaman lafiya da haɗin kan al'umma da kuma fifita rayuwar talakawa fiye da tasu sannan da sadakar da rayuwar wato rayuwar suka cokan don samar da mm. ci gaba a ƙasa baki ɗaya amma sai dai hakan da wuya a wajen shugabanninmu na wannan zamani. To sai Muhammad Musa Dambam ya ce shugabanninmu na Afirka su yi koyi da kyakkyawan halayen gwarzo dan gwagwarmaya wato Nelson Mandela ta fannin yaƙi da kyamar bakar fata. To shi kuma Garba Broka mai hoto gumi ya ce tabbatar da adalci ƙaunar kowane jinsi uh, wato baiwa kowane mutum hakkinsa ba tare da nuna addinanci ko kabilanci ba jajircewa akan kwato yankin ƙasar ka farfadowa da sabbin abubuwa domin kaucewa dogaro da kasashen yamma da dai sauran sauransu To sai Aishatu barista Shole Maska ta ce salamu alaikum filin yau da gobe ya kamata shugabanninmu na Afirka su yi koyi da darasi daga rayuwar Nelson Mandela wajen jajircewa ko bayan rayuwar su ma dinga tunawa da su. Shiko ko Ibn Abdullah Bojude ya ce ya kamata shugabannin Afirka su fahimci cewa saka kishin ƙasa a gaba ta yadda za a sama wa talakawa bayan Allah neman na sawa a bakin salati cikin sauki mm. amma ya kamata mu fahimci gyara fa baya zuwa lokaci guda hausawa ma na cewa ah, su kai wato wato hmm. an sha wuya sai an sha wuya akan sha daɗi haka to sai daga ƙarshe muhammad sani jangebe ya ce salamu yau da gobe hakika akwai darasi to amma kash abin da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa mm. ko kaɗan bana tsammanin shugabanninmu za su iya koyi da wannan bawan allah ganin yadda zalunci da rashin tausayi da rashin kishin ƙasa ya yi musu katutu da neman na aljihunsu To baya ga waɗannan sakonnin kuma yanzu sai mu je ga rahoton da wakilinmu baban gida Jibrin ya aiko mana daga Legas game da ranar tuna da shugaba Nelson Mandela inda da yana da rai da ya shekara ɗari a ranar da aka yi wato tuna da shi na ranar 18 ga watan da ya gabata dinnan. That the respect for your own dignity as human beings inspired you to act to ensure the restoration of our dignity as well. muryar tsohon shugaban kasar afirka ta kudu kuma mai fafutukar kare 'yancin bakaken fata marigayi nelson mandela kenan a jawabinsa ga zauren majalisar ɗinkin duniya a shekarar 1994 a karan farko a matsayinsa na shugaban ƙasar afirka ta kudu bikin na bana dai ana gudanar da shi ne a daidai lokacin da nelson mandela yake cika shekaru 100 da haihuwa a lokacin bukukuwan na bana dai an fara gudanar da tarurruka tun daga majalisar ɗinkin duniya zuwa ƙasashe na duniya daban-daban a sakonsa domin bikin na bana babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana cewa nelson mandela gwarzo ne mai fafutukar samun yanci da kuma daidaito a tsakanin al'umma duniya za ta ci gaba da koyi da halayensa na kwarai domin zamewa abin alfahari da kuma aiki da shi a nan gaba to kowa ne ne ma dai nelson mandela tambayar kenan da na yiwa dr shaibu aliyu ancau malamin tarihi a jami'ar ahmadu bello da ke zaria nelson mandela shine shugaban kasan afirka ta kudu na farko wanda ya zama shugaban kasan afirka ta kudu bayan ya shafi shekara 27 yana gidan jarun akan gwagwarmaya da ya yi domin kawo karshen wariyar launin fata a kasan afirka ta kudu bayan kawo karshen wariyar fata ne aka yi zaɓe na farko wanda ya shame duka mutanen kasan a dalilin haka aka zaɓi nelson mandela ya zama shugaban kasan afirka ta kudu na farko a 1994 yaho ya zama shugaban kasa ina ɗan shekara saba'in da bakwai ya sauka a shugaban kasar afirka ta kudu yana dan shekara tamanin da biyu gudunmawar da ya bayar musamman jajircewansa da kuma kyawun manufofinsa na kawo launin fata a kasar afirka ta kudu ya sa majalisar ɗinkin duniya ta karrama shi ta mai da ranar haifarsa eh, cewa rana ce da za a yi ga tunawa da wannan rana a dukkan faɗin duniyan nan ba wai taro ne za a yi domin tuna da ranar haihuwar Nelson Mandela ba kadai a'a rana ce da ake zama a tattauna a ga kyawun manufofi da musamman kudurinsa da kuma manufansa na zama lafiya da kawo zama lafiya a kasashen Afirka duniya baki daya ya an haɓaka kashi ya an ɗauka kashi da sauransu. Shi dai Nelson Mandela kama daga rayuwarsa zuwa mulkinsa da kuma bayan rasuwarsa jama'a da dama na ci gaba da tofa albarkacin bakunansu musamman ma dai yabawa da halayyarsa na kwarai tare da neman sauran shugabannin afirka su koyi da halayensa wajen adalci a kan al'ummarsa ga dai abin da wasu 'yan najeriya ke cewa game da halayen marigayi nelson mandela mutum ne wanda ke gwardo a bakar fata baki daya na afirka afirka baki daya kai da duniya ma baki daya ina masa ina fata bakar fata duk inda take musamman munan najeriya su koyi ga irin nashi lokacin da ya fito daga daga suka rufe shi akan neman 'yancin 'yan eh, bakar fata ya shekara ashirin da bakwai da ya fito aka zaɓe shi ya shiga gwamnati kaga shekara hudu sai ce ya ajiye aka ce masa ya ci gaba ya ce a gashi har yanzu muna ƙaunarsa amma sai ce ya ajiye daga shekara hudu nan ya isa har yanzu duka inda bakar fata take muna ƙaunarsa. game da mandela bai da wanda za a kwatanta da shi a nawa sanin a nawa guntun rayuwar da nake da shi don saboda mutumi ne wanda yake ba wanda za ka iya kwatanta ka cewa ne yayi kaman shi kuma armin alherin da ya ma kasan shi ni ma ina fata a nan najeriya mu samu wani ya yi kwatancen haka mu ma nan a yabe mu kamar don saboda yabon wannan bawan allah ana yabon kasan mu ma mu samu haka a najeriya muna fatan haka insha allahu say thank you and thank you again Babangida Jibrin murai amurka daga lagos Viva Mandela ba. Mm, <laughs> to ga wanda bai san kowane ne Nelson Mandela ba ga Usman da takaitaccen tarihinsa. Ana haifi Rolilala ɗan ƙabilar Madiba a ƙauyen Mezo da ke gabashin Cape a ranar 18 ga watan Yulin shekara 1918 sunan mahaifiyarsa na Naskeni mahaifinsa kuma Nkosi Mandela wanda yake a matsayin babban mashawarcin sarkin al'ummar Thimbo, wanda kuma mahaifin nasa ya rasu a lokacin Mandela yana shekaru goma sha biyu a duniya inda kuma daga nan masarautar da mahaifinsa ya yi aiki suka ɗauke shi a matsayin ɗan gida tare da renansa sannan tun lala yana yaro bisa ga labarin jarumtakar magabata yake da sha'awar ba da tasa gudunmawar da za ta kawo 'yanci ga al'ummarsa game da bautar da ake musu ya yi makarantar firamare a owonu inda malamarsa miss dingyane ta ba shi suna nelson kasancewar al'adar makarantar ce ba wa yara ko kuma ɗalibai sunan mabiya addinin krista wato sunan kiristoci Ya yi karatunsa na karamar sakandare a Clarkberry Boarding Institute, daga nan kuma ya kammala sakandarensa a wata fitacciyar makarantar sakandare wadda aka fi sani da Lion Secondary School. Mafiya yawancin manyan mutane kuma a ƙasar ita suka yi. Ya shiga jami'a mai suna University College of Fort Harry don yin digirinsa karami wato ma'ana kamar diploma kenan. Amma kuma sai dai kashi bai samu karasawa ba sakamakon korarsa da aka yi bayan an kama shi da laifin zanga-zanga a cikin ɗalibai. Bayan ya dawo gida ne sakamakon wannan kora abin ya ɓata wa sarkin masarautar Hakizeweni rai sosai wanda hakan ya sa ya shirya aurar da Nelson Mandela tare da wani abokin wasansa Justice. To amma sai dai kawai aka ga matasan sun tsere zuwa birnin Johannesburg a shekarar 1941 inda Mandela ya fara aiki a matsayin mai tsaron wata mahakar ma'adanai. To amma bayan haduwarsa da wani dillalin gidaje Walter Sisulu sai ya gabatar da shi ga wata ma'aikatar lauyoyi masu zaman kansu mai suna Witkin Elderman Sidilski. Daga baya, Nelson ya koma jami'ar da aka kore shi a baya inda ya kammala karatun diplomarsa a fannin aikin lauya a shekarar 1943. Daga nan kuma ya sake wucewa wata jami'ar mai suna Witwatersrand ya kuma nemi yin karatu akan aikin lauya amma sai dai nan maɗin kash bai gama ba saboda tsananin talaucin da yake damun mutane a wannan lokacin musamman shi haka ya haƙura a shekara 1952 ya kuma fara karatun jami'ar london jim kaɗan bayan da aka ɗaure shi a gidan yari a sakamakon kama shi da aka yi a shekarar 1962 irin karatun nan da ake yi daga nesa amma bai samu kammalawa ba sai kuma daga baya ya sami kammala karatunsa daga gidan yari din a jami'ar afirka ta kudu ya kuma kammala karatun aikin lauya ya kuma kammala gab da 'yan watanni da suka rage masa ya bar gidan wakafi a shekarar 1989 ya kammala inda kuma ya karanci aikin lauyan. Nelson Mandela ya yi aure da abokiyar wasan walta wanda suka haɗu din nan a baya mai suna Evelyn Mays wace kuma ma'aikaciyar jinya ce har suna da 'ya'ya maza guda biyu Thembi da Makagatho sai kuma mata guda biyu inda tuntuni suka rasu tun suna jarirai aurensu ya mutu a shekara 1958. Daga baya ya auri wata ma'aikaciyar taimakon al'umma mai suna Winnie Madikizela a shekara 1958 ɗin, amma suka rabu a shekara 1996 bayan sun haifi 'ya'ya mata guda biyu Zinani da Zindisiwa. Dan talikin ya tsunduma a cikin harkar siyasa tun a shekara 1942 inda ya shiga jam'iyyar African National Congress a shekara 1944 inda kuma ya taimaka suka kafa reshen gwagwarmayar matasa a ƙarƙashin jam'iyyar. jam'iyyar ta anc Tun bayan gagarumin kamun da aka fara yi wa Mandela a ranar biyar ga watan Disambar 1955 wanda 'yan sandan mulkin mallaka suka kai samame aka kuma kakkame su. Amma dai daga baya an sake shi a ranar 29 ga watan Maris ɗin shekarar 1961. Tun bayan wannan lokaci yake ta fama da kame da ɗauri har dai daga ƙarshe ta kai ga yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan maza bayan tuhumarsa da laifin barin ƙasa da kuma yi wa 'yan mulkin mallaka bore tare da ingiza mai kan turuwa ga ma'aikatan gwamnati da masu zaman kansu domin bijirewa tsarin mulkin mallaka wanda yake nuna wariya ga launin fata. Daga ƙarshe dai an saki Nelson Mandela daga gidan yari a ranar 11 ga watan Fabrairun 1990 aka kuma zaɓe shi shugaban Afirka ta Kudu a shekarar 1991 sannan wa'adin mulki ɗaya rak ya kuma sauka akan karagar ba tare da amincewa da shawarorin da ake bashi na sake tsayawa wa'adi na biyu ba a ranar 27 ga watan afrilun shekarar 1994 ya sami gagarumin lambar yabon nan ta zaman lafiya ta duniya da aka fi sani da nobel peace prize ya kuma rasu a ranar 5 ga watan disambar shekarar 2013 wallahi za mu sha wuya mun so ko za mu daina shan wuya laifin muke a kan gaba al'umma zan so mu je mu bibiya ga shawara gare mu yan uwana ga yadda za mu yi ku zo mu haɗa mu yan ƙasa ta addu'a za mu yi mu gani mu zage mu ni na ce zagi ba yayi kar mu zage mu. Allah kar mu shugaban mu. Ne kira na mu bar faɗa dan Allah kar mu sake a wasakan juna. Ina kiran jama'a ku ba ni kunnan ku. Ina kira ne ni dan uwa nake gungu. Ina kira al'umma ku ban tunanin ku. Ku dai sani cewa wanga kasa ce taku. Yan uwa na kasar mu za mu yo kishi. Kada mu kosa kasar mu za duba. kuna yin kallo na da kai nake mai sace kuɗaɗe na da ke nake mai ɗiba a cikin rana da ma ku zo mike shin kasar mu to da mun daina kuka mai kuna muna gani ana bugun kashe ana fada ana ta'ala shi mun gode na zifa a ne da wata ce ta yan kasa mm-hmm. mm. ta yi daɗi sosai sosai haka da ma'ana kuma mm. eh, to kai tsaye ta waya kamar yadda muka ce zamu tattauna da mai fashin baki akan al'amuran siyasa musamman kasashen mu na Afirka wato farfesa Bube na Maiwa yanzu haka muna tare da shi salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu salamu alaikum professor wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu to professor barka da warhaka barka da juma'a kuma barka kuna lafiya lafiya lawa ya kwana biyu Alhamdulillah duk Fulani nan suna lafiya da bare bare nan. Duk suna nan ga su a zaune. <laughs> Ina nan ina nan inda nake. eh <laughs> wallahi ni ma ga nan nayi bakanto. <laughs> Farfesa eh, eh, a bar wasa da sanda da wuka kuma. To shikenan an gama. To farfesa muna magana akan marigayi Nelson Mandela. Uh, wanda kuma duk duniya ta yadda da waye Nelson Mandela da gaskiyarsa adalci kishin ƙasa da makamantansu. menene za mu tsinta gashi har mun ji dan waye shi me za mu tsinta a cikin rayuwarsa musamman shugabanninmu na Afirka kana da mintunan da za su kai kila bakwai kana ta bayani insha Allah mm. wato akwai darasi darasi mm-hmm. eh, cikin ɗaruruwa da ɗaruruwa da ake iya ɗauka a cikin rayuwar shi Nelson Mandela kin mm. da yau ya zamanto muna makami mm. dangane da iko har kuma da zamantakayya ma tsakanin al'umma idan kuka lura da wannan rayuwa tashi da kuka bada wato kuna ganin cewa da mutum ne wanda ya tashi tun yana karami a cikin fama da kokowa da daga da yaƙi eh, da duka abin da ya zamanto ya shahi talakawa ko kuma rashin adalci wato rashin adalci bai da shi ba to wannan abin har ya kai yake shiga kurkuku yana hutowa bugu da ƙari dai har ya zo ya hau iko har mutane wa'anda ya zamanto suka musguna mishi suka kama shi suka sa shi gidan kurkuku shekaru da shekaru mm. da ya fito daga cikin wannan halin shi kenan sai kuma ya yahe musu yana nuhimmi mm. ne wato shine cewa da mutum ne dai wanda cikin rayuwar shi baya neman raba kawunan mutane a'a yana neman haɗin kan 'yan ƙasashi da haɗin kan 'yan afirka wato komi irin laihin da aka maka idan ya zamanto ka huta daga cikin wannan halin ya kamata mutum ya zuba ma zuciyar shi ruwa ya nemi sasantawa da wa'anda suka mishi wannan aikin a da wato a manta da haka mm. ko allah ubangiji yana cewa a rinka yahewa juna sosai to shi ne na ɗaya kenan wanda shi ya nuna cewa da shi ɗan adam ne amma zuciyar shi ba zuciya ba ce wadda take da riko mm. a'a na biyu ta fannin kamar iko wanda ya yi mm. ya yi iko a cikin tafarkin demokarasiya mm. na ɗaya kenan na biyu kuma yana da 'yancin takan yiwuwa ma a zamanin ne in ce yana son kamar sai mutu ka raba yan afirka ta kudu za su ba shi shi amma kuma rashin kwaɗan iko yasa ya ƙi hmm. na biyun ma ya ƙi abinda ma gudan eh, kundin mulkin ƙasar yake bashi to shi sai ya ƙi yau in aka je aka diba a nan cikin nahiyar mu ta afirka akwai shugabannin ƙasa wa'anda suna cewa an zaɓe su amma mutu karaba in suka hmm. riga suka kai can ko ba su bane za su maguɗa wanda za ya zo ya ɗauki wurin su ya zamanto nasu ne. Hmm. To shi bai yi haka ba kuma bai shiga cikin yanayin zaɓe ba daga baya wanda 'yan Afirka ta kudu suke so su suka ɗauka suka sanya. Hmm. Ko da ya zama to jam'iyyar ce ta su hmm. Darasi na uku wanda nake iya kamawa ga rayuwar shi eh, Nelson Mandela wannan kuma 'yan Najeriya wanda ba su da wannan ra'ayin su ya heni. Wato rayuwar ta kwaikwayo ta Sardauna. Sardauna yana faɗi. na jiya ga bakin sula mai tama dan masani na kano kuma na mm. karanta mm. ya ce ba ni fatan in na mutu a ce na tara dukiya mm. abin da nake fata shine cewa idan na mutu a ce nawa jama'a aiki kuma nawa jama'a adalci nelson mandela ya yi haka da ya sauka daga kare ga iko sai da ya je majalisar dokoki ya ce musu to ni gani ba ni da wani albashi kuma ina da sabuwar uwar gida dole sai kun tsaya kun dibe ni da ido rahama kuma wani dan alawus wanda za ni cikin gidana hmm. Hmm. wannan kowa sai da haka kenan bai tara dukiya ba ko hmm. da yake kasa duk wannan gwalagwalan da diamond din da suke da shi bai ci ba madalla ko da yake afirka ta kudu ƙasa ce mai arziki mm. wato shi bai yi rubda ciki da dukiyar jama'a ba ta kasa shi yau in aka je aka ɗauka yawancin shugabanninmu duka abin da suka sa gaba shine cewa su yi ciki da dukiyar jama'a wato su tara ma 'ya'yansu mm. abinda sai sai sai sai jikoki mm. ana ci sardona da tafawa balewa a najeriya da shi Nelson Mandela mm. wannan akida ta su ta zo ta zama daya. Mm, na uku wanda na rike mm. na faɗa muku na ce muku haka kan kanun jama'a. Wato ta launin ne kai ja ne kai baki ne Nelson Mandela a cikin kasar bai raba kawo na mutane ba. Yau idan aka je aka ɗauka akwai shugabanni waɗanda suna cikin ƙasa inda ya zamanto akwai ƙabilu a ciki hmm. to suna raba kawunan mutane sai ka ka ce wannan ƙabila ta ce wannan ba ƙabila ta ce ƙabila ta na son ta kai ga ƙabilar wani a'a shi baya da wannan hmm. abu na hudu wanda na rike hmm. darasi a gare shi shine cewa ta fannin karatu da neman ilimi wato mutum ne wanda ya tabbatar da cewa ya yi imani a zamani yana da rai cewa mm. da idan ana son ƙasa ta ci gaba dole ila cila sai yanayin karatu da neman ilimi yau in aka je aka yi raskuna a cikin jami'o'in da gare mu nan nahiyar afirka mm. in aka ce kamar za a jera su mm. biyar kin nan na farko biyar na farko duk jami'o'in afirka ta kudu ne wannan na tabbata muku da haka sai sa'annan a samu wasu jami'o'i na kasashe masu aiki da turancin ingila mm. su biyo mu ta mu ta nan kanta jab ita ta goma sha hudu amma mm. ita ce oh, ta farko cikin jami'o'i masu aiki da faransanci nan inda kake adu da ko tabbata tabbata sha hudu take mm. amma biyar din nan na gaba duka ƙasar afirka ta kudu suke Hmm. wato sun mai da hankali ga neman ilimi saboda ba a igi na ƙasa muddin ba tare da an nemi ilimi muddin ba tare da an yi karatu ba kuma wai karatun ba karatu kawai da baki ba na turanci a'a hmm. ana iya yin shi da baki na larabci wanda dai kake iya amfani da shi ko na hmm. rasanci dukansu abin da ka fahimta abin da nake so in kwatanta wanda na ɗauka na na ƙarshe yanayin diplomasiya a zamanin da shi Nelson Mandela yake iko wato shi yana kokowa ne a ce nahiyar mu ta afirka gaba ɗayanta a ce ta yunkuro ta zamanto ana haɗi tana ji mm. ku tuna da cewa a zamanin da ya samu eh, eh, bakuntar shugaba bill clinton mm. duk dan afirka inda kake sai da daɗi ya kome ka sosai sosai saboda ya zo yana kallon shugaba clinton yana mm. mai faɗa malam eh. yana faɗa mishi gaskiya kirikiri ya faɗa mishi yau in ka je ka ɗauka yawancin shugabannin mu duka wa'ansu ma da an zaɓe su tun ba namu na eh, masu aiki da yaren horon shi ba eh. da an zaɓe su ba maimakon su su mai makwabta a je a gani yadda za a yi zamantakai a'a sai su ruga da gudu su je su horon shi can eh. su je su kai gaisuwa. Shi kwa kaga sai ga shi da Clinton hoton ma da hmm. nake kallo kenan na <laughs> tsohon shugaban Amurka da shi a inda aka da kyau ku yana hmm. keta mai gaskiya sosai sosai hmm. shi ne muke so gwarzo muke so mu samu irin shi wanda a cikin duniya ba ruwan shi. To professor yana neman sasantawa a nan nahiyar mu ta Afirka. Ku tuna fa da cewa 'yan najeriya ma a zamanin iko a bacin lokacin da aka ma eh, ken sarauwa wannan hukunci kasashen duniya suka ce a kada najeriya takunkumi sai ya ce a a ku dakata ta kwana hannu a nan gida mu je mu lallabe a bace mu gani in yana yarda hmm. to allah bai sa a bace yarda ba sai ya aikata hukuncin shi ya sa shi shugaba mandela wannan abu ya mai zahi mm. sai ya juya saboda ya nemi a sasanta mm. amma a bace bai saurare shi ba mm. ya aikata to wannan kun gani wato ko ina yana neman kawai a sasanta kuma abu nan dai wajen mu tafana daga cikin gida mu gyara kakin kasashen waje su ce za su sanyo hannunsu a cikin yanayin To, Profesa, yanzu dai eh, lokaci ya mana eh, ya amma ai ka fasa mana bakin da kyau. <laughs> Ah, sai mun samu lokaci za mu yi shiri akan maganar Afirka ta Kudu dama Hafsa tambayar da ta so ta maka kenan. Mm. Akan yanda kuma sai gashi an samu hatsaniyar cewa sai ka ga 'yan Afirka ta Kudu kuma suna gallaza wasu 'yan Afirka a cikin Afirka ta Kudu. Eh, a zamani babu wannan. Yau wato za mu waiwayi wannan a wani karan da za mu mm, sake juyawa insha mm. allahu. mun gode sosai da lokacin ka mun kwarai gode mun gode kwarai da gaske yanzu dole mu tattare na mu da gaske <laughs> saboda lokaci to amma da fatan dai abin ya amfano inda aka yi domin su yanzu kan a madadin Hafsat Maina Muhammad sai kuma Daniel Brown da ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne wa Mr. John Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da sa mu zama lafiya Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta sa wasan kokowa ba ta mance ba